وخليله من خلقه وسفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وحشف الله به الغمة تركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا ارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata shida ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai biyar ga watan yuli shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari jari kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas fiqhi na Sheikh Dr. Salih Al-Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara ahkamu tayammumi a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shi ne majalisi na arba'in malam yana mana bayani akan siffar taimama siffar yadda ake taimama inda mun karanta hadisi cewa bugu ɗaya ne ake yi shine idan mutum ya taɓa hannunsa a ƙasa mai tsarki sai ya bubbuga haka ko kuma ya hure ɗan ƙasar sai ya shafa fuskarsa sannan sai ya shafa hannunsa na dama da hagu haka shi kenan ya gama taimama wannan shine hadisi da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta a baya hadisin da ya zo ana yi bugu guda biyu ɗaya na fuska ɗaya na hannu zuwa gwiwan hannu bai inganta ba kuma daman a ka'ida duk hadisin da bai inganta ba ba a bautata wa Allah da shi saboda ba manzan Allah ne ya faɗi shi an shi wannan karatun to mun yi wannan bayani a makon da ya gabata yanzu a wannan gaba za mu tashi a gabar da malam zai mana bayanan abin da ke warware taimama inda taimama tana makwafan alwala ne in babu ruwa sai kai taimama ko kuma akwai ruwan amma in kai taɓa ruwan zai haifar maka da rashin lafiya sama da rashin lafiyar da kake ciki duk ga ruwan to anan shi ma sai kai taimama saboda baka da lafiya ko kuma akwai ruwan kuma lafiyar ka talau amma idan ka ce za ka yi alwala da ruwan ba za ka samu ruwan sha ba ko ba za ka samu ruwan yin abinci da za ka ci ba ya ka ce ka ajiye wannan ruwan don cin abinci sannan sai ka yi taimama saboda ba zai yiwu ka yi amfani da ruwan ka yi alwala ba kuma ka zo neman ruwan da za ka sha babu za ka shiga halaka amince wannan sakon saboda haka mun yi karatun nan a makon da ya gabata duk malam ya mana bayanai da kuma hadisai da ayoyi da suke karfafa wannan bayanin sai malam ya ce wa ya tayammum an hadathi asghar bimubtilati alwudu malam ya ce wa yabtulu tayammumi taimama yana warwarewa ko yana lalacewa an hadasi asgharin daga hadasi karami bi mubtilati alwudu abin da ke bata alwala shi ke bata taimama duk abin da ke warware alwala shine ke warware taimama idan muka duba taimama ai yafi alwala sauki amma Allah ya sanya mana shine mafakon alwala idan babu dalili da za a iya yin alwala da ma'ana dalilan da zai sa ka yi alwala sun ta'azzara baka da lafiya kuma rashin lafiyar da in kai amfani da ruwa maimakon kwana biyu kwana uku ka samu sauki za ka iya yin sati ɗaya baka samu sauki ba babu hikima ka ce tsoron Allah ne dole sai kai alwalan nan a'a sai ka kame sai ka yi taimama ko kuma ga ruwan lafiyar ka sumul amma ruwan da kake da shi shi kaɗai ne za ka iya sha sauran ruwan ba zai yiwu ka sha ba ba ruwa wannan kaɗai kake da shi in ka ƙi shan shi ka ce za ka yi alwala to za ka rasa ruwan da za ka sha kuma ranka na cikin hatsari kuma musulunci Allah ya hana ka ka kashe kanka to sai ka ajiye ruwan nan ka sha sannan sai ka yi taimama ko kuma eh akwai ruwan amma ruwan da za a iya yin abinci ne da shi kadai in ba a yi amfani da wannan ruwan a abinci ba ba za ka iya cin abinci ba ba abin da za ka yi na abinci to a musulunci a yi amfani da wannan ruwan a maka abinci kowa ya ci ya koshi ko kuma ku yi taimama wannan shine tsari na shari'a malam ya ce ababen da ke warware alwala shi ke warware taimama kaga na farko hutu idan mutum ya yi hutu alwala ta warware na biyu idan mutum ya yi bawani, shi ma alwalarsa ta ne ta warware haka shi ma taimamarsa ta warware idan mutum ya yi bacci mai nauyi da bai san inda yake ba alwalarsa ta ne ta warware haka shi ma taimamar tawarware an gane idan mutum ya suma ko da na minti biyu ne ai baya cikin hayyacinsa to alwalarsa ta warware haka taimama ma ya warware ya suma na minti biyu a na ukun sai ya farfado alwalarsa ta warware haka shi ma mai taimama a warware wa an hadasi akbarin haka shi ma babban hadasi shi ma yana warware taimama kamar yadda ke warware alwala janaba sai ta kama mutum a game alwalarsa ta warware ko to taimama ma ta warware haila ya kama mace alwala ta warware ko haka shi ma taimama biki ya zo wa mace shi ma alwala ya warware haka kuma taimama babu shi bimujibatil ghusl min janabatin wa haidin wa nifasin malam yace daga ababen da ke wajabta yin wanka na janaba ko na haila ko na nifasi kaga janaba alwalata ta warware haila alwalata ta warware nifasi alwalata ta warware to haka shi ma taimama shi ma ya warware Li'annan لأن البدل له حكم ya ce saboda shi badal mafakwa wanda yake tsayawa a makwafan wancan hukuncinsa yana kan hukuncin abin da aka canza shi saboda haka kaga taimama shi ya canza mai alwala to duk abin da ke lalata alwala shi ke lalata taimama wa yubtilu tayammumi aidan bi wujudil wudu malam yace wa yubtilu tayammumi aidan bi wujudil ma abu tsari ne. shine kayi taimama sai ka samu ruwa kana samun ruwa to taimama ka ta lalace kaga tamfarari ne dama kana samun ruwa to taimaman ta lalace kaga sabanin alwala alwalarka tana nan in dai ba ka yi ɗaya daga cikin wa'annan ababen bane wanda ke warware alwala amma alwalarka na nan dan ba za ka ce yanzu ka samu ruwan teku sai ka amfani da shi kai alwala sai ka zo ka samu ruwan bohol yanzu za ka ce wancan alwalar da kai da ruwan teku yaya yana nan ba abin da ya warware shi haka sai ka samu ruwa rijiya ka yi alwala da shi can kuma sai ka samu tap water da famfo ko na bohol sai ka ce tun da ka yi amfani da wancan ya lalace a'a yana nan har yanzu haka kuma ka samu ruwan kogi ka yi alwala da shi can kuma sai ga ruwa na famfo ko na bohol ka same shi wancan dai na nan ba abin da ya taba shi amma taimama idan ka yi shi ka gama sallah ke nan sai ga ruwa sallah biyu ta tafi yanzu dole sai wanka in janaba ne in kuma alwala ce to dole ka yi sabon alwala don tarban sallar gaba amma wannan ya riga ta fito ka riga ka yi sallar an fahimci wannan malam ya ce in kana tayammumu li'adamihi idan ya zama taimamar da kai saboda rashin samun ruwa ne yasa kai taimama to ana samun ruwa to taimamar ta lalace wa bi zawali al'udri alladhi min ajlihi shuri'a tayammumi min maradin wa nahwihi malam yace wa bi zawalil al'udhr haka kuma gushewan uzuri alladhi min ajlihi shuri'a tayammumi wanda ta dalilin wannan uzurin aka shar'anta taimama min maradin wa nahawihi na rashin lafiya ko makamancin haka mutum ne ya karye ko ya ji ciwo a hannunsa na hagu sai aka sa masa bandeji aka ɗaure sai ya zo yin alwala tun da ya zo yin alwala ta ba zai iya warware wannan bandejin ya zuba ruwa a kai ba zai zama mai illa a ciwon ko sai ya wanke wannan hannun na dama idan ya zo hagu sai ya taba kasa sai ya shafa wajen shi an gane saboda wurin ba zai yi ya taba shi da ruwa ba zai zama masa wani illa zai zama masa sabon wani ciwo to ba zai ce a da yana tsoron Allah yanzu kawai bari ya kwara mai ruwa a'a musulunci yana ka ka jefa kanka zuwa ga halaka a taba wajen shi kenan sauran kuma a ci gaba da wanke shi amince wannan to wanda shi kuma aka sare mai hannu nan kaga idan ya zo zai wanke hannunsa ne guda ɗaya ko wannan dungun ne tamkar kafin hannunsa da yake zuba ruwa yana gogewa da shi kenan idan ya zo wanke hannu daga nan zuwa dungunsa kawai zai wanke tunda babu wannan in kuma nan aka cire baki ɗaya ko babu shi idan ya zo zai ce zai zuba ruwa a nan ba a gane yanzu nan kawai yana matsayin babu hannun ne kawai an gane zai ce to tunda babu wannan hannun zai dan zuba ruwa a nan ya wanke shi ba a'a daman abin da shari'a ta tabbatar mana da shi shine zuwa gwiwon hannu babu gwiwa hannun an cire kenan yanzu tamkar hannu ɗaya kake da shi wannan hannun kawai za ka wanke wannan ba ruwanka da shi sai dai ka yi ne ka yi shafan kai da kunne sannan kuma ka wanke kafa shi kenan malam ya ce wa man udima wa turab أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب malam ya ce duk lokacin da aka samu babu ruwa watturab kuma babu ƙasa an wasala ila halin ko kuma mutum ya kai wani halin da la yastati'u ma'ahu lamsul bashara ba zai iya taɓa fatar jikinsa ba bima'in da ruwa wala turabin balle da ƙasa innahu yusalli ala hasbi halihi irin wannan sai yayi sallah gwargwadon halin da ya samu kansa misali ya kone an gane? saboda kuna shi ne ba za ka iya zuba mai ruwa ba sannan ba za ka yi sa mai ne ba ƙasa ba saboda ne shi ma matsala ne to yaya shi wannan inda bai ƙone ba shi ne kadai za a taba da ruwa misali ya ƙone nan daga nan zuwa nan sun kone haka ne fuskan shi ma ya ƙone. kafa lafiya lau to idan ya zo zai ɗiba ruwa ya wanke tafin hannunsa kaga kafanin bai kone ba sai ya ibi ruwa ya gunta sai ya kurkura bakinsa ya tofar sannan ya shaƙa sannan me sai ya fyace amma fuskan ba zai iya zuba ruwa ba saboda me ƙunar da ke ciki kuma ba zai iya sa ƙasa ya taɓa ba saboda me ƙunar da ke ciki an gano wannan sai ya wanke sai ya taɓa ruwa sai ya shafan kai an gane sai ya dawo da kan sannan sai ya shafa kunnensa sa'an nan ya wanke kafafuwan tun da fuska ne kawai ya ƙone sannan nan hannunsa zuwa nan wannan ma zuwa nan shi kenan. amma tafin hannun lafiya lau kafa ma lafiya lau fuska a ƙone amma kunne lafiya lau kai ma lafiya lau to zai yi shafan kai zai yi shafan kunne zai shakarwa zai ce amma ba zai wanke ba an gane saboda shine malam ya ce fa innahu yusalli ala hasbi halihi zai yi sallah gwargwadon halin da ya samu kansa in kuwa jikinsa ne ga baki ɗaya ya soye to wannan mutumin idan lokacin sallah yayi kawai sai a sanya shi ya kalli gabas kawai ya kabar ta sallah an gane haka idan la'asar ta zo haka za a yi masa haka in magariba ta zo haka za a masa haka in isha'i ta zo haka za a masa haka in asubahi ya zo haka za a yi masa ba maganan alwala kuma saboda babu yadda za a yi ya iya yin alwala saboda halin da yake ciki akwai wani ɗalibinmu aminu Allah ya ji kansa da rahama bom ɗin da ya tashi a stadium an jana ko yana kan mashin ya feso mai Dukkan jikin shi ya kone wanda ya ɗauke shi a mashin ya mutu shi ne da ya kusan sati ɗaya ko biyu a nan wato shika saboda halin da yake ciki tsaure shi kawai aka aka rata shi babu inda za ka iya taba a jikin shi kuma bawan Allah nan da ƙur'ani ya rasu saboda mahaddacin ƙur'ani ne tufo in ka shigo za ka ji shi kawai yana tilawa tilawa kawai yake ko tafiya yake yi tilawa yake yi to balle ga halin da yake ciki haka yake ta tilawa na har aka zahirinsa daga yuba afu yawmal qiyama ko alama mata alaihi za a sada shi ranar tashin kiyama kan abin da ya mutu a kai, zai tashi an fito daga kabari shi yana tilawan qur'ani kaga hani allahu ko Don a tsaransa waɗanda suka haddace kurani babu mai kaifin haddarsa ko tafiya yake yana tilawa ne kawai yana da ƙwarin hadda kada yana kake tsammani kuma gashi sai Allah ya mai gajeruwar kwana amince wannan kaga irin wannan kawai shi rata ya shi ma kawai akai Don babu inda ta taba jikin shi bom ne ta yi samai wannan bom din kaza ya kashe mutane da yawa Allah ya ji kansa mu kuma Allah ya kyautata namu to malam ya ce sai mutum ya yi sallah gwargwadon halin da ya samu kansa bila wudu'in wala tayammumin Allah ya sai yi sallah ba tare da alwala ba ba tare da taimama ba li'anna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha saboda Allah baya daura wa rai sai abin da ran nan za ta iya zuwa da shi wala yu'idu hadhihi as-salah kuma wannan sallan ba zai maimaita ta ba an gane a ce ai to tun da ya sallan lokacin da ya sallan ba me ba alwala ko saboda haka in ya warke zai rama sallan babu annahu ata bima umira bihi saboda shi a karan kansa ya zo da abin aka umarce shi ya zo da shi a shari'a menene li qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki da ya ce fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gwargwadon ikonku to shi a ikon da yake da shi ke ne tsoron Allah misali ne mutumin da ya hau hanya mota ba shi ba ce mota ce ta tafiya kuma duk yadda za a yi ba za a tsaya ba sai an je gari kaza saboda ka'idan tafiya ke. kuma ga shi idan ya ce zai jira lokacin salloli biyu zai wuce mai har ya shiga na uku amince wannan wa'annan guda biyun sai hada su yi ko da bayi da alwala a wannan lokacin kamar masu tafiya zuwa amerika misali kaga su dole za su samu daman yin alwala saboda akwai wanda transit akwai ruwa a cikin jirgi amma mutumin da zai tafi misali lagos ko zai tafi gwari ko aga in ya shiga motan da ba a daidai lokacin da ya dace ya shiga ba kasan ba san tsayawa kuma layin ka ba za su tsaya ba an gane to kuma kila jjc ne zuwansa na farko ne bai san garin ba ya zaci irin arewa ne ko waje direba yana jin fitsari ya ce to barin samu lokaci waje ya tsaya Allah sai dai kai a cikin wannan ka in dai wannan mutanen ne ba ruwansu to kaga irin wannan sai ya fada a daidai lokacin da azahar la'asar zai fada magariba zai riske shi kila har akai isha'i ma ba akai ba to a wannan gabar sai azahar dinsa da la'asar dinsa ko da baya cikin alwala saboda ya ji tsoron Allah ne gwargwadon ikonsa magariba da isha'in tun da za su sauka ne cikin dare sai jira in ya sauka sai ya alwalarsa ya yi karcinsa sannan ya magaribarsa da isha'i tun da shi sallah na matafi akwai akwai akwai tasjim akwai shi kuma sai ya ta'akhiri ko da sha biyun dare suka sauka yana da dama sai ya haɗa magaribarsa da isha'i kuma ta yi daidai amma azhar da la'asar kaga ba zai yi yi ta a sha biyun ba saboda kaga lokacin ya kuli to shi sa zai yi ta a cikin mota ko da ba a cikin alwala kuma zai saba wa Allah ba kuma zai zama kafuri ba saboda shi ya ji tsoron Allah ne gwargwadon ikon da yake da shi a wannan lokacin saboda inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta Allah ta kasance akan mumini an wajabta ta kuma an yi mata lokaci to lokacin da aka yi mata in ya kubuce in ta zo da ita Allah baya bukata an gane babu inda shari'a ta daga wa mutum kafa ya rama sallah shine sai in bacci yayi ko ya mantuwa bai yi sallah ba har lokacin ta fita to shine aka samu nassi ya ce karama amma duk sauran in ka yi shi kwandon daman Allah baya bukatansa. sa shagalar ka ce ta duniya ka je ka kare ta ba aka sani wannan kadai ka tantance ka shiga wuta sai dai in ka tuba ka suka sharadan tuba Allah ya yi maka haka kurin da dandan lafiya lausalin alam ba mantuwa ba ba bacci ba a yin sallah har lokacin ta fita ko kayi ta so dubu Allah baya bukatar ta saboda Allah ya riga mata iyaka lokacin da yake bukata ka yi ya kubuce to ba zai karba ba kuma ga laifin wannan laifin kai inda za ka mutu katin ta a jefa ka wuta kaga da yawan mu ana wasa da sallah ko saboda taron siyasa sai ki yin sallah mai kokarin ne zai tsaya da daddare in ya koma gida ya haɗa ya yi kotar kuciya ya kwakwafa shi ne mai ƙoƙarin. ba wani ko a jikinsa shi kawai wannan saboda duniya ce ta fi masa a kan me a kan lahirarsa Allah ka shirin da kumarin ya ce wa ƙauluhu sallallahu alaihi wasallam sa'an nan da haɗin manzan Allah kira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce idza amartukum bi amrin duk lokacin da na umarce ku da wani al'amari na ce ku zo da shi min minhu mastata'tum ku zo da wannan aikin gwargwadon iyawanku ko ikonku kaga kada ka ce a ai ka san sunnonin na da yawa a kowanne za ka iya ba sai dai ka ɗauki naka a'a in dai doka ce ce a yi to dole ka yi in kuma ce a bari kuma dole a bari ba wani magana a ai ka san abin na da yawa a'a wannan baka da uzuri a gaban Allah dole ka yi shi kuma Allah zai turki ka gobe kiyama ya tambaye ka me yasa baka yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ce duk mutumin da Allah ya turke shi ya bincike sa ya ce me yasa baka yi kaza ba me yasa kai kaza manzo Allah ce sai ya shiga wuta ya ce manukisha rufiba duk wanda Allah ya turce shi me yasa baka yi kaza ba me yasa ka yi kaza ce sai ya kona shi wannan maganan yi wa nana Aisha tu girma ce ya rasu Allah kuma lam kuni Allah wa aiza wajen da ma'aikin Allah ba Allah mai girma da buwaya ya ce fa amma man uce kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura tace ba Allah ya ce duk wanda aka bashi littafin sa ta hannun dama zai samu hisabi ne sauki ba kuma zai koma zuwa ga iyalansa na aljanna yana farin ciki ba sai manzo Allah ya ce mata wa zalikal ard wannan bujurowa ne a bujuro maka da aikinka amma man nukisha duk mutumin da Allah ya tirce shi yace me yasa ba kai kaza ba me yasa kai kaza to sai ya kona shi to kaji shi wannan me zai gaya wa Allah ya je neman kuɗi ko ko ya je kaza ina mata an gane ya je neman kuɗi ko ko yana da appointment ga wa ne ko ko yana da appointment zai ga wa ne kada ya fita a ce ya tafi har lokacin sallah ya kubuce masa yana nan wani sallar ya zo bai yi wancan ba kuma ga wannan ya zo yana nan wai yana mitin shi bai yana jira sai dai ya fito to waye zai fito da gwamnan daga ciki ba Allah ba to ka ki bin sa to kai kuma kana so ya maka abin da kake so ai ka ga wannan ba kaman kana jiran kanka ne shi ya ce ka yi ka je ka yi sallar in ya tafi ma shi zai kaɗo maka shi in kuwa bai rubuta maka ba ko ya zo ba zai baka abin da kake so ba to gara ka miƙa wuya ka yi sajuda a wurin ubangijinka ka ga ba ka yi asara ba ƙila kuma wannan shine na ƙarshe gare ka wannan shine matsalar da muke wato kuskure a kanta wata bayar Allah ce aka yi mata aure ranar ɗaura aurenta sai aka ce mata ta kan fito ta ɗanyi wannan an fito ta je wajen da ake modern day ana dan cashewa aka ce ta fito ta ce ba za ta fito ba aka matsa mata babarta ta matsa mata sai ta fito sai ta ce to an kale ta bari ta yi sallah sannan ta fito tana da aka zariran. to kaga da ta fita ta je can ta dan tikarwa tana ne cikin tikaruwar za a zare ran kaga masu irin wannan ba sa tunanin ana iya zare ran a daidai wannan gaba mutane nawa ne ka gani suna abin da aka zare ransu to ba ma wannan tunanin Allah ka shirye da shi sa manzo Allah ce abin da na umarce ku ku zo da shi gwargwadon iko an ce kai kaza kai a cikin kwanaki guda goma na an ce kai ta kabarbari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd tun daga kwanaki shidan da suka wuce tun daga ranar farko kai tai ko da yaushe kana tuki ne kana tafiya kai ta barinka, ba ruwanka da kowa kowa na shi ya fishe shi kai tai abinka in ka gaji kai wani zikiri astaghfirullah in ka gaji kai addu'a hatta addu'an da za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su sama da wanda kai a watan Ramalana to ga gara ba ce ko to amma me wani yana nan shi cintakan addu'ansa kawai na Ramalana ne ko a addu'an da za ka yi a wa'annan kwanaki guda goma Allah ya fi son su sama da wanda kai a watan Ramalana sadakan da kai a watan ramalana wanda za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su sama da wannan abincin da ka ciyar a watan ramalana wanda za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su sama da wanda kai a watan ramalana tilawan qur'anin da kai a watan ramalana wanda za ka yi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su sama da shi duk wani aiki na alkhairi a kwanaki goma nan Allah ya fi son su sama da duk wanda za ka yi a watannin da ba wannan ba kaga bonus ne idan a ramalana kai saka ci to ga kwana goma ce su in a kwanaki shirin da suka wuce kai sarkaci to ga guda hudun da suka rage buɗe wuta suka yi wasa a ciki sai ka samu aljanna cikin sauki kaga me ya kamata mutum ya yi sai ya sa himma ya ci gaba da yi saboda ya samu yardan me yardan Allah hatta kiyamar lailin da kai lokacin tarawih ba ana cika masallaci ba to wanda za ka yi a cikin wa'annan kwanaki goma Allah ya fi son su sama da na wanda kai a Ramadan. kiyamar lailin da kai na tahajjud ko? To wanda za ka yi a cikin kwanaki goma ɗin Allah ya fi son su sama da wancan. Haka manzo Allah ya ce. To me ya kamata mi? Sai mu dage. ina fata an gane zikirin da za ka yi za ka ga mutum ba ina ya rike a nan? ina ba zan je tafsiri tafsiri tafsiri ko to wanda za ka yi a kwanaki guda goma nan sauraron karatun da za ka yi ma ya fi wanda ka yi a watan ramadana soyuwa a wurin Allah duk wani aiki na alkhairi da ka sani a duniya ana yi Allah ya fi son a cikin kwanaki guda goma nan sama da duk kwanakin da ya shuɗe a baya a shekara kaga ƙarshen shekara ne ko wato bonus ake baka sannan ga azumin da za ka yi a watan a kwanan tara ga wata na arfa manzo Allah ce ina fatan ya kaskare maka zunubin shekarar da ta gabata da wanda take gaba kaga ba karamin bonus wani Allah ya ajiye maka shekara biyu a jere za a kankare maka zunubin ba karamin bonus aka baka ba ko sannan kuma ga duk wani aikin da kai na alkhairi Allah na son su sama da duk wani kwanakin da ba shi ba kaga me ya kamata mutum ya yi sai ya dage an gane sai ya dage ya jajirce ya yi su don ya samu yardan Allah cikin ƙaftawan ido suka ka samu yardan Allah kaga tazararsa da ramalana ai wata biyu ne kaga ga bonus ɗin ramadan ka gama kwashewa Buga ga kuma idil hijja sannan fa ka sani kwanaki goma na in ka saba wa Allah times 2 duk wani saƙon da za ka yi times two kuma ba wai ya tsaya kwanaki goma nan bane kadai watan gabaki ɗaya ne zulhijjan kuma in ka gama zulhijjan muharram da za ka shiga shi ma haka a shi ma haka tamsu duk laifin da za ka yi tamsu za a za a dinga rubuta maka a fayil ɗinka tsakanin da Allah in aka baka bonus ɗin lada haka laifi shi ma za a za a rubanya maka shi za ku san ai ba karamin abin nan bane a cikinsa kaga wani tarbiyya ne aka kai ka a makaranta ko ake so ka samu wannan recruitment din ka samu wannan tarbiyya. dan idan ka kare kaga a hankali a hankali zaka ga ka fara barin abubuwa kaga Allah ya taimake ka kenan Allah ka shirye da malam yace hadihi jumlatun min ahkamit tayammumi suqnaha laka malam yace wannan dukkulallen hukunce-hukunce na taimama ne na tunkuɗo maka shi in ashkala alaika shay'un minha aw min ghayriha in wani abu ya sa maka rudani daga cikin wannan bayanin ko waninsa fa alaika an tas'ala ahlal ilmi to wajibi ka je ka tambaye ma ta ilimi wala tatasahal fi amri dinik Allah ce yi wasa a al'amari na addininka kai wasa al'amari na kuɗi ba ma wasa al'amari na kasuwanci ba ma wasa al'amari na ofis ba ma wasa saboda muna tunanin a nan ne income ɗin muke shigowa amma al'amari na lahira ko oho haka mutane suke za ka je ce ma addini za ka iya koyan addini ko a intanet amma ba zai ce ma za ka iya koyan karatun boko ko a intanet ba har ka san cewa ojoro ne abin zai ce ma za ka iya koyan addinin ka kana zaune amma baya ce ma za ka iya koyan karatun ilimin zamani a zaune sai dai ce in kos ne ma ai sai je me a koya mai ko da na net ɗin ne ai sai an mai ga malami a gabansa yana kallo oh, ta bidiyo yana bi yana kuma jote to amma da yake wannan ne sai ce ma ba komai kuma in al'amari na addinin sa ya zo masa ba zai yi tambaya ba ba zai yi tambaya ba sai ya dagula wa kansa lissafi ce to akai makallahu an ce mu yi tambaya ai kafin kai ne kamata kai tambaya ba sai da ka dagula wa kanka lissafi ba ka zo kana tambaya amma wata da ta kira take cewa ta su aure ne yanzu suna sati ɗaya sun tafi da babanta da mamanta sun tafi dubai za a je a siya kayayyakin a aure da sauransu to shi ma mijin da zai aure ta ya tafi dubai sai suka yi dekin suka haɗa a wani hotel da ita sai suka sai lalatansu da suka dawo shi ne take tambaya yanzu yaya sai na ce mata to ai sai an ɗaga auren dole sai an ɗaga auren saboda wannan zinan da kuka yi ba ko ciki ya shiga saboda haka sai an ɗaga auren in an ɗaga auren har an tabbatar kin yi jini ɗaya shine istibara'i to wannan ya tabbata cewa wannan lalatin da kuka yi a ciki to sannan sai a ɗaura auren ce sa na ce ma ce I don't know that that is how the implication is sai na ce okay but when you are doing it you are enjoying so what is the consequence na ce na wawo na ce na so bai ka remedy na ce remedin kenan kuma ɗayan jahannama to kaga ai kafin ta yi ne ya kamata ta yi tambaya ko ba sai da aka yi ba kuma kaga a nan su iyaye ana ganin aika aka tafi ko an kyale ta to ga abin da ta jawo kanta ya ce mace dole fa ki gaya mai ya ce ada auren ki ga jininki ke kuma kin san lokacin da kike ganin jininki saboda haka sai ku yi negotiating da ke da shi wani lokaci kike expecting rana kaza nan da kwana kaza sannan wani lokaci kike gamawa nan da kwana kaza to sai a sa a misali a daga auren nan da wata ɗaya kenan ko kuma wata ɗaya da sati ɗaya kin gama yu a ce hmm. ce A kaga irin wannan shi sa da yawa muna haɗa wa kanmu bala'i daga baya kuma wai mu ce muna so a bamu mafita kafin ka yi ne ya kamata ka tambaya a sai da ka yi dumu-dumu a cikin matsalar ba to wannan shi ne kuskuren da yawan mu muke yi Allah ka shirya da mu Allah ce ka kai wasa a kan al'amari na addininka? ka ba a wasa saboda dolan ka a matsayinka na musulmi ka san addini amma ba dolan ka bane ka zama malami an gane dolan ka dai a matsayinka na musulmi kai dan kasuwa ne to harkar ka na kasuwanci dole ka san komai a ciki na addini kai ma'aikacin gwamnati ne dolan ka kasan komai akan aikin nan da kake na gwamnati kai soja ne dolan ka kasan aikin wato haƙƙin Allah a kanka akan wannan aikin soja da kake ko uniform ɗin da kake sawa an gane office ne ka san wannan amma ba a ce dole ka zama malami ba amma dole ka kasan san addini akan abin da kake kaga wannan shine sakacin da muke da shi kuma baka da uzuri a gaban Allah ka ce a ah, ai kai baka sani ba dole ka ka sani ka je ka koyi ilimi akan sana'ar da kake duk san halal kuma duk san haram akan wannan sana'a lokacin da ka canza sana'a to wannan sana'ar da ka canza shi kuma sai ka je ka ƙara sanin ilimi a kansa kafin ka canza shi ka san halaliyarsa ka san haramun wannan shine ka'ida kaga kenan saboda ka zo duniya ne don islamic studies saboda in ka mutu a ka ba za ta ka what is physics ba ba za ta ka what is mathematics ba kuma ba za ta ka what is chemistry ba sannan ba za ta ka what is biology ba sannan ba za ta ka anatomy da physiology ba ko ba za ta ka what is geography ba sai dai a tambaye ka man rabbuka kaga dai ke a ina ke sanin man rabbuka a islamiyya wa man nabiyuka a ina ke sanin wa man nabiyuka a islamiyya sannan wa ma dinuka menene addinin ka ga abun nan guda uku dole ka san su ba ka da wani uzuri a gaban Allah kai me addinin ka shine addinin ka musulunci abin da kai a rayuwarka na addini in kasuwanci ne a kasuwancin ka me addinin ka ce akan wannan kasuwancin idan ma'aikacin gwamnati ne me dole ka san shi shi kama da ce kai wasa da shi haka da uzuri a gaban Allah shi wannan yawa saboda kada a kama ka ce a ah, wannan ai da jeep office jeep ne kafin shi komai yana da suna an sa mai haramun ya an sa mai suna sai ka ji an ce ma office gif. akwai alheri a wurin eh har bride yake bada a kai shi wurin ka gane kuranka a gaban Allah wani kuma ya ce an kai shi inda ba zai ci ba zai samu gift ba sai dinga jin haushi ai ogan mu na haushi na yake ji ya kai ni wani waje abin da yake nufi ya kai shi inda ba zai ci muya muya ba wallahi ya taimake ka kai ya kamata ka yi salutin din wannan mutumin ne ya taimake ka dan abin da ka ci ka ci haramun a ranan addu'an da kai a duniya ba za ce Allah ba zai karba ba haramun da ya guda ɗaya ka ci a ranan duk addu'an da kai Allah bai karba ba to bale a ce yi wata kana cin haram bale a ce ka shekara kana cin haram manzo Allah ce kullu lahmin nabata bil haram fannaru aula bi duk naman da ya ginu haramun a ganka kayi turbi a ce kai wani ai yana samun alheri ga kwanan nan ya shiga kaga masha Allah har da wani dan turbi da yayi sai ka je sai ka jace ai tauhidi ne tauhidin ina wai wai yana cewa wai tauhidi ne ka gane koranta wai haramun ne wai na ce maka ai tauhidi ne masha Allah kwanta tauhidi tauhidi a ina to maza Allah ce duk jikin da ya giru da haramun babu inda ya cancance shi sai wuta Allah ta kiyashe mu Allah yace fa alayka an tas'ala ahli al-ilmi wala tatasahal fi amri dini kakai wasa a cikin al'amarin addininka la siyama amara salah malai ce musamman ma al'amari da sallah allati hiya amudul islam ginshiki ne na musulunci kaga mutum yana sallah wallahi akwai wanda aka gaya min sallah yake yi yana yi yana yana tahiya kawai sai ya tusa sai ce Allah ya karba ya tashi ya kara gaba wallahi wanda ya ce min wani yana kallon shi ya ce mai ya ce Allah ya karba kawai ya kara gaba shi ba zai tashi ya je alwala ya kara sabon sallah ba saboda me zai bata mai lokaci kawai sai ya kara gaba kaga irin wannan wautan da mutane suke yi akwai wanda ma da aka gaya min cewa wai sallah yake yi akwai wani mahaukaci a bakin kofar masallaci ya fitar da sallar mahaukacin ya kyalkyale da dariya har da tafi ya ce ya ce me ya ce ko ni da nake mahaukaci ba zan karɓi sallar kaɗan nan ba haka ya ce mai ya ce kuma wallahi dan uwansa da yake bada labari yace kawai ya buga jiki kawai ya kara gaba kaga ishara ce Allah ya turo mai mahaukacin ko ya nuna mai mahaukaci ba kenan har ya iya gano cewa yana ce min shi da yake yana cikin hauka ma amma ba zai karɓi sallah ba balle Allah to kaga saboda yanayin yadda mutane ke sallah za ka yi mamaki wasu Allah Allah suke wani ya riga ya gama planning zai je wajen budurwarsa saboda haka kayansa ma kada ya karye in ya sha starch in ya yi kaza in ma zai abin nan ba zai taba ba don kada ya squeeze budurwarka tafi Allah kenan shi da sakon kada kayan shi ya squeeze ya yi squeeze kuma yana zuwa late koma ya dauke ya gama aikin banza late koma ya zai dauke malam ya ce innal amra muhimmin jiddan kala ya ce al'amari na sallah yana da mahimmanci makuran mahimmanci wafakan allahu jami'an bisawabi wa sadadi fil qawli wal amal ya ce allah ya datar da mu ga baki ɗayan mu bisawabi zuwa ga daidai sadadi da kuma wato dacewa fil qawli wal a cikin magana da aiki Allah ya bamu dacewa a cikin magana da zamu da kuma aikin da zamu yi Allah ya karbe shi an ya kuna ita amaluna khalisan liwajihil karim kuma Allah ya sa aikin mu ya zama muna yi ne don neman fuskar yardan Allah innahu sami'un mujibu du'a Allah ya ce saboda shi Allah yana ji kuma yana amsa addu'a Allah ya amsa mana kaga wannan shine ishara da malam yake mana akan ibadarka kada ka yi wasa da shi idan ya kubuce ka yi asararta kuma a duniya ne kaɗai kake da damar da za ka iya neman Allah ya yafe maka kana mutuwa shi kenan shi sa ko da yaushe ka dinga roƙon Allah ya gafarta maka kai ta ƙoƙarin tuba daga zunubanka saboda kana mutuwa shi kenan baka da hanyar samun lada sai alkhairin da ka bari a duniya ko kuma ƴaƴa nagari su ma su ne nasu tana su ce baba kuma Allah ya ji kan babana bayar Allah take ce min an raba dukiyar su ne wanda babansu ne ya rasu aka raba gado ta ce malam abin takaici ta ce ana raba kowa an kuɗin shi a shigo hannu ta ce jubilatin suke ta suna tsalle suna ihu a gidan ita kaɗai ce abin ke mata ciwo take tunani nan fa baban su kenan kowa na farin ciki ku ce malam in kuma ban nuna na yi farin ciki da za su ce ina bakin ciki abin ya dame ta shi ne take wannan magana kana nan kana ta ana ce kana tara wa yaran ka kenan kana tarawa ne kila ka cuciwa ne ka cuciwa ne ka cuciwa ne to su gashi farin ma ciki ba sa tunanin su yi maka abin da zai amfana da kai dan uwa ne ya mutu ya bar dukiya ne yawa yan uwansa kowa yana tunanin kawai a kasa a bashi yayi abin da zai yi amma baya tunanin a yi wani abin da wancan zai amfana da shi shi ne kuskure da muke yi ka ji kana ta cewa kana ta tarawa kana ta tarawa ka gama tarawa shi wanda ka tarawa ma ya ce ba ruwansa ɗa ne aka zo da aka zo kana bin babansa miliyan tamanin ya ce a kawo furu aka kawo furu suka ce masu yadda ba tana zaune wani ya zo ya ce babansa na bin shi miliyan ɗari uku ga kuɗin ya kawo tunda ya ji an ce ya rasu ga kuɗin ya kawo sai aka ce musu sai wani daga cikin abokan baban sai ce to yanda wannan ya kawo kuka karɓa ya kamata ku tambaye shi furu ce ina ne dalilan da ya nuna cewa kun yi transaction da babana har babanmu har ya ba ku rancen miliyan ɗari uku amma tun da zai ƙara ne a wannan karɓa suka yi wancan kuma suka ke sai suka ce sai ce to wannan ku cire a cikin wancan ku biya wancan suka ki to ga wannan shine kuskuren da mutane suke yi babu gatan da za ka yi wa ɗanka a duniya kamar ka bashi ilimi na addini ka gama masa komai in ka bashi ilimi na addini bayan iliminsa na zamani shi zai yi kontrolin ɗin rayuwarsa da ba zai yi abin da ya saba ba Allah ka shirin da mu wannan shine ƙarshen wannan ah, babi sai idan Allah ya raya mu za mu tashi a sabon babi babun fi ahkamin izalatin najasa babun da ke magana akan hukunce-hukuncen gutsar da najasa a shari'a Allah ka shirin da mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن Za mu ba dama in akwai tambaya mu amsa babu kuma za mu tafi da karatun mu insha Allah ba bukatar sarki haka nan muka yi karatun taimama ba zo ka samu ne da rikici. shi daman taimama ai dalili ke sa a yi taimama to shi ko da janaba ta kama mutum fuskar na da tafin hannu kawai zai kawali ne ba dama ya yi alwala saboda ba ruwa kawai zai yi nan shi kenan ya wadatar lokacin da aka samu ruwa shi aka ce ana samun ruwa ya lalace sai ya tsarkinsa sannan sai ya alwalarsa shi tamfari ne matukar ba ruwa yana tamfari ana samun ruwa to wannan taimama da ya yi ta lalace an gane eh to shi ne. wa alaikum salam ya shi ne shiga taimama haka nan muka yi karatun kama ai kana zo na yi shi ne ai na faɗe su a dunkule ne na ce duk wani abin da ke warware alwala shi ke warware taimama shi ne sai na fara kawo misalai yawwa eh, hadda misalan da ba an buka mana ba duk suna daga cikin ababen da suke wanda suke warware alwala to su ma suna warware taimama sai muka yi ƙari aka yi muka ce to wanda bambancinsa da alwala shi ne shi ana samun ruwa taimama ta lalace ko shi ne sai na buga mana misali na ce kaman alwala ne kayi alwala da ruwan rijiya sai ka zo ka samu na buhul ba za ka ce dan wancan ruwan rijiya bane ba alwala kaga tana nan ko ka yi amfani da ruwan teku kaga yana da gishiri amma ka riga ka gama alwalan sai ka zo ka samu ruwa mai kyau ba za ka ce tun da wannan ruwan teku ba ne karin sake sabon alwala a'a wannan dai na nan sai abin da ke warware alwala ya warware shi sannan za ka yi sabon alwala amma sabanin taimama duk yadda kai kana samun ruwa to wancan ya rushe an gane eh, shi ne bambanci na'am na'am

kawai sai alhai sai sallar ta aka kur taqullaha mastata'tum ya ji tsoron Allah gurgudu su kuma laifin duk wannan ana kansu su wanda suka yi wannan aikin duk laifin na kansu shi kuma ya ji tsoron Allah gurgudun iko wa alaikum salam eh eh ko da ba ta kallon alƙibla ai mun yi bayanin ko cewa saboda idan ya wuce lokacin ya wuce yayi laifi babba a wurin Allah saboda haka walillahi al-mashriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah inna Allah wasi'un alim sai sallarsa wannan shine tsoron Allah sa gwargwadon iko da ya ji tsoron Allah ne ya tsaya ya sallarsa a haka a su zai yi sallah gane eh amma yana kaiwa inda zai je sai alwalarsa sai ya kiyaye sallar kuma gaba wannan da dai lokacin zai kuce masa ne kada ya ce sai ya je can dan idan ya yi kuma laifi babba a wurin Allah kuma bai da tabbaci zai iya kaiwa inda zai je saboda haka sai ji tsoron Allah gurgurdan in koyi sauke wannan nauyin an gane na'am eh. ba sai dai yana kallon gabas ba na'am eh. kwanaki goma ne bayyanin da daren su duka haɗe suke ai ayyam manzala ce kwanaki yace Ku kwana ai ba guda ɗaya ba ne. ko dauyinin yinin ne an gane shi sa ma har a cikin ilimi da malamai suka kara wa juna suka ce ya fi goman watan ramalana suka ce dalili goman watan ramalana daren ne shi kuma wannan da yinin da daren ne a haɗe kuma da babu lailatul kadiri da goman watan ramalana bai samu wannan darajar ba an gane sai suka ce to shi watan ramalana goma karshe watan ne a daren ne kawai shi kuma wannan da yinin a daren kaga ko ai ba akwai bambanci ko shi a daren ne shi kuma wannan da yinin da daren ne gabaki da kwanakin ne guda goma kaga yana da daraja da falala shi sa abin ya ɗaure wasu abin kai suka ce har jihadi misala ce har jihadi bai kai shi ba ya ce sai mutumin da ya kai ya je jihadi da dukiyarsa da baki ɗaya bai dawo da dukiyar ba bai dawo da ran ba shine zai samu lada wanda yake kunnen doki da ibadan da ni da kai dami a kwanaki goma ka ko san ba karamin lada ba ne kuma ba karamin soyuwa yake da shi a wurin Allah ba sai dai mun ga fala muna kallon na Ramadana amma ba ma kallon wannan saboda ba mu san ka goma shin da Allah ya tattala mana a cikinsa ba Allah ya sa mu dace to kai ne na ƙarshe wa alaikum salam A eh. a'a mun yi magana mun ce idan misali ciwon da ke hannunsa ba zai yiwu a taɓa shi da ruwa ba kuma ba zai yiwu a taɓa shi da ƙasa ba to wannan sai ya batta a haka amma idan mai me zai yi i kuma daidai wannan hannun sai ya bata a haka gane saboda in ya taba da ruwa zai zama masa illa in ya taba da kasa shine har na buga misali da kuna ko mutumin da ya kone yanzu ka ce zaka sa mai ruwa akwai matsala in kuma ka ce zaka sa mai kasa shi ma akwai me matsala an gane sai mu ce to sai a bar shi haka daidai nan din ya ji tsoron Allah gurgudan iko an gane Shi ne misalin da muka kawo an muka kawo misalin da ya ƙone nan da nan fuskarsa ya ƙone. amma kafarsa lafiya lau kansa ma lafiya lau tafin hannunsa lafiya lau in ya zo yin alwala zai iba ruwa ya wanke tafin hannunsa idan ya gama sai ya iba ya gunsa kaga zai iya Fuskan ne ya ƙone. ya shaƙa zai iya ya fyace amma ne fuskan ba zai iya zuba ruwa ba saboda kunar da take fuskan sannan wannan hannun daga nan zuwa nan saboda kunar da ke ciki ba zai iya taɓa ya sa mai ruwa ko ƙasa ba nan ma haka na hagu to sai ya bar a haka sai ya taɓa ruwa ya shafa kansa ya taɓa kunnensa sai ya zo kafan ya wanke shi kenan sai je sallah shine bayanin da malam yi akan cewa wa'annan gabobin sai ya kyale su a haka Allah ya san dalili saboda abin ya ce Allah ya ce fattaqullaha masafatun ku ji tsoron Allah gurgurda iko wannan shine ikon da yake da shi kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha saboda haka shi ya je tsallasa ko musallasa tayi babu matsala tsakaninsa da ubangiji an gane wannan duk yana nuna maka saukin musulunci duk halin da ka samu kanka shari'a ta ka maka mafita ya rage gare ka kai ka ji tsoron Allah ka koyi mafitan sannan ka aiki da shi idan hakan ya faru kaga duk wannan in baka zuwa karatu in irin wannan jarabawan ya samu mutum ba za ka san yadda za ka yi ba an gane in ya same ka so ka yi tambaya kada ka yi da mulanka malam ga abin da ya faru da ni me ya kamata in yi a ce ma ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza kaga sai ka kiyaye lura ce tana hawa kan kowa ka shirya da Allah ka ba mu iko gyara ɗabi'unmu Allah ka gafarta mana zunubanmu ka sa mu ribaci wa'annan kwanaki a rayuwarmu ka kidaya mu daga cikin wa'anda za ka shigar da su aljanna a cikin wa'annan kwanaki masu falala akwai ɗan uwa basharu da ya ce mahaifiyarsa ta kone a ƙafa. yanzu haka tana kwanciya a asibiti muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa kafara ne a gare ta sa'annan kuma ya gafarta mata zunubanta sa'annan kuma ya ba ta lafiya ya mai da ita zuwa gida lafiya su kuma Allah ya ƙara musu buɗin abin da za su ɗauki ɗawainiyar hidimar a asibiti sa'annan kuma ya ba su ladan haƙurin da za su yi na wannan jarabawa da ya wa mahaifiyarsu da sauran mata da maza da suke kwance a gida ko asibiti ba lafiya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya akwai babban malaminmu Dr. Ishaq Yunus da yake kwace ba lafiya shi ma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya mai da shi zuwa ga iyalansa kuma ga zuwa ga al'umma yana cikin ƙoshin lafiya kuma a ci gaba da amfana da iliminsa da abin da Allah subhanahu wataala ya shi na ilimi Allah ya haɗa fuskokin mu a wannan wuri Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haɗa mu a cikin firdausin a'ala shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan kasa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tausasa zakatan su ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma Allah ya sa mu zama mabiya masu biyayya abin da bai saba wa dokar Allah ba da mu da su gabaki daya Allah ka ba mu ikon tuba daga mu da gyara mu har zuwa ranar da za mu koma zuwa gare ka wanda gina wannan masallaci ya bada shi fi sabilillah ana roƙon Allah subhanahu wataala ya gina masa katafaren gida a aljanna mu ma ya gina mana katafaren gida a aljanna yanda ya bashi arziki ya bashi ikon salwantar da shi a irin wannan aiki ya Allah ka ba mu arzikin da ya tsara nasa kuma ka ba mu ikon gina wanda ya tsara wannan wuri kuma idan mun yi ya Allah ka karɓan mana shi a matsayin ibada mu da su gabaki ɗaya wanda ɗan uwanmu da ke mu da sauraron mu maza da mata Allah ya haɗa mu da su gaba kida a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk